yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv manya manyan bayi suka zo mana wannan wuri waɗanda sun yi yawa ma ba zan kira su daidai da daidai ba sai dai ce ranku ya daɗe jan fama jama'a mahaya da jama'a tofa da masana da 'yan uwa da abokai da suka taru a wannan rana ne muku barka da sallah kuma kamar yadda na saba kowane irin wannan rana na kan isar da sakon mai martaba sarkin biki a hajji nasir ado bayero wani ya ce dukkanin ku ne muku barka da sallah mai sama sarki yana jan hankalinku da cewa mu ci gaba da yin addu'a a da yaushe saboda zaman lafiya a wannan kasa ta mu baki daya mai mataba sarki yana yi mana fatan alkhairi kuma ne fatan Allah sa wannan damana ta mu ta zama ta bana ta zama damana mai albarka in tabbata wanda ya tace ya jefa ƙuri'a ya karbi katin jefa ƙuri'a wannan muhimmin abu ne kuma mai martaba sarki yana jan hankali ku da fatan to bayan haka zan yi dan wani bayani dan kankane ba jawa ne mai daɗi ba cikin shekarar da ta wuce din nan ba da dadewa wannan gari namu na tofa ya rasa ɗaya daga cikin manyan 'ya'yanta a wannan Shi shine alhaji bashir usman tofa allah ya ji kansa allah ya gafarta alhaji bashir ya allah ya sani dan uwa ne kuma aboki ne saboda mana fatan allah ba shi gidan aljanna dukkan mutanenmu da suka rasu tun daga lokacin da muka yi wannan hawa na karshe har zuwa yau su ma Allah ya ji kansu Allah ya gafarta to jama'a ba ma irin yan makaranta ina so in ja hankalin mu abin da muka sani a tofa duk dan tofa an sa shi a makaranta to da ba ya dagewa yake karfi da yaji ba na man cewa ko da yaushe ina dan kankane na shekara ta shida kawai an yi min kaciya na warke kaka na Allah ya ji ɗansa ya kama da yasa na makaranta wannan makaranta da ya su kan Allah ya sa ita ce ya fi da wannan dalili saboda haka ina so duk yaron taufa ya dage sosai ya je makaranta da ta boko da ta islamiyya kuma na fatan dukkan magabatan mu da suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta mu kuma ba zan gama wannan bayani ba sai na yi yabo babba wanda zan yaba kuma Allah ya sa babu shi yanzu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta ba shi ne mai martaba alhaji da ta ado ba yaro Allah ya ji kan alhaji da ta ado ba Allah ya ji ɗan alhaji da ado yaro. shi alhaji da ado bayero shi ya bayero min da gidanmu shekara ɗari rabarsa da sarauta damuna baki mugunta saboda haka har abada kila mu rage masa addu'a ta godiya albarkar Allah ta rana gidan aljanna dukkan jama'a da aka taru a wannan wuri kamar yadda malikawa yake hakika kusan na ku kowa farin ciki saboda irin wannan jama'a da suka taru a wannan wuri muna musu godiya kwarai da gaske muna fatan Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma Allah ya biya wa kowa bukatun su ta mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum yi subscribe ka danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu bici tv a radio